بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدسادوة wannan yammaci na ranar bakwai ga watan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam ta 443 wadda ta yi daidai da ranar 12 ga watan 12 shekara ta 2021 ta miladiya za mu tashi darasi na 162 a cikin karatunmu na aljami'u sahih al-musnad min hadithi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyamihi na al-imam abu abdullah muhammad bin isma'il al-bukhari al-ju'fi maulahu Allah ya masa rahama za mu tashi babi na 136 a cikin littafi na goma shine kitabul azan a wannan littafi mai albarka kuma hadisi na 814 a cikin jerin gwanan hadisan wannan littafi mai albarka na'am بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله باب عقد الثياب وجدها ومن ضم اليه ثوبه اذا خاف ان تكشف عورته نعم يجي باب عقد الثياب وشدها باب كل تفاتي وشدها da daure su wa man damma ilaihi thawbahu da ga kan wato ya tattare shi ga jikinsa idan hafa an tankashifa auratuhu idan ya ji tsoron al'aurarsa za ta bayyana za ta yaye za ta bayyana a maksudin imamul buhari da wannan hadisin domin ya ambata shi a babin da a babi biyu da suka wuce na cewar kada mutum ya tattare tufafinsa shine don ya nuna cewar kulle tufafi al'aqd siyab shine ka kulle shi kamar ka daure shi shaddiha shi ma shine ka daure tufar da ka daure shi ko da da wani abu ne amma aqduha shine tufar da kanta ka daure ta kamar ka kamo nan gefen ka kamo nan gefen ka daure a shadduha kuma shine ka daure shi da amfani da wani abu kamar ka sa belt ka daure tufar wa man damma ilaihi saubahu da wanda ya tattaro tufarsa ga jikinsa wato ya tattare shi ya saɓe shi a yadda zai zamanto cewar wato al'aurarsa ba ta bayyana ba kamar yadda idan mutum yana da kawai zai salla a cikin izari ɗaya ne wato idan wato ya tattare shi ya ɗaure shi ya ɗaure shi matsalan a bayan kafaɗarsa ya yi wannan irin ɗaurin gwado da ake yi ya ake kiran wannan ɗaurin madibo ba kwa irinsa a fulani suna yi mana <laughs> an gane dai irin wannan ɗaurin eh. to idan mutum ya ji tsoron wato maksudin imamul bukhari da wannan shine ya nuna cewa tattare tufa da annab sallallahu alaihi wasallam ya hana a yi to wannan hukuncinsa ba idan halin larura ba ne idan a halin larura ne cewar idan mutum ya tattare tufasa ko ya ɗaure wato gyautansa saboda jin tsoron saboda gyautan wato takurarre ne wanda idan ya sake shi haka zai iya sincewa ko kuma ba zai suturce ba zai suturce shi yadda ya kamata ba ya buƙaci ya ɗaure tufar kaga da ba a so da aka hana kan cewa kada mutum ya daure tufarsa ko ya tattare ta kaga yi to amma in ya yi saboda bukata ko larura bukata idan ya zama cewa ba zai iya wato babu yalwa a jikin tufar larura kuma idan ya zama to idan bai haka ba al'aurarsa za ta bude tun da rufe al'aura dole ne to kaga abin da in al'aurarsa za ta bude wannan hali ya shiga cikin halin larura shi kuwa idan yana jin tsoron cewar zai takura saboda wato rashin yalwar tufar to wannan bukata ce haja ce don da abin da yake zai ɗauke maka takura ba larura ba ne bukata ce da kuma idan to cewa yin haka wannan ya halatta babu karhanci a kan wannan kamar idan mutum kamar yadda na ambata idan mutum yana da wato maɗauri yana da gyauto tunda su yawanci gyauto suke sawa ba a sa ba sa sa sirwal wando mata ne suke sa wando a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam a wajen larabawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba taɓa ruwaito ya sa dogon wando ba amma dai an sa an ruwaito ya saya eh, watakila wannan kasancewar ya saya don ya nuna jawaz kar a ga kan cewa bai yi ba a ɗauka makruhi ne to kaga sayarsa sayansa kaga ya kawar da wannan sallallahu alaihi wasallam kaga yanda Allah maɗaukakin sarki ya sanya shi samfur da shirya ga al'umma har Allah ya naɗe ƙasa. yanzu da a ce an ɗauka a haka cewa sa wando ai maka ruhi ne eh, da yanzu ya za a yi da rayuwa a yanzu eh, ya za a yi da rayuwa yanzu <laughs> amma a da sai mata su suke sa wando su maza sai dai su ɗaura gyautu kamar yadda kaga 'yan pakistan ɗin da indiya suna yi da 'yan yaman da 'yan somaliya da 'yan malaysia ai su ado ne ma suke bayan sun sa wandan sai su daura zanin su kuma zanin nasu wannan da suke daurawa ai ko ko o oh, kai kana tsammanin dogon eh, wannan eh, daga wajen 'yan hadramaut suka dauko shi asali al'ada ce ta yamanawa da 'yan oman su ne suke yin wannan to haka da haka da ba fa ganin ihrami ko ba fa ganin ah, ah, ba fa ganin likafani likafani haka ake aima mutum aima izar aima mutum rida sai kuma ayi laffafa hmm? mu ne dai muke karawa da ai masa taguwa hmm, in masa rawani da muke karawa amma asali inda aka yi ma annabi sallallahu alaihi wasallam izar ne wato a yanki uku ake yi a sanya babban yankin wanda yake laffafar shi za a so masawa sannan sai a sanya sai a sanya na abin nan na rida hmm? sannan sai a sanya na izar hmm? shine zai zamanto na uku in aka lullube saman jikin to sai kuma a lullubo kasan sai kuma a rufe shi ga baki daya hmm? ya fi sauki ba wata riba tsagar riga da wani abu ba rawani ba komai ya fi sauki shi kansa bude bude fuskar mamaci din ma aka tashi a kabari mm, inda lafafa ne ya fi sauki a haka na'am shi ne a yi duk su ɗinki duk ba bukata ba a gani lokacin harami inda ake yi kawai mayafi ne da gyauto da mayafi mm. amma to munan mu aka fi munan mu ne dogon wando mata su ne da zani <laughs> mata su ne da zani to <clears throat> na'am na muhammad ibn kathir al-abdi abu Abdullahi al-basri sufyan ibn sa'id al-thawri daga abu hazim salamata bin dinar al-wa'id al aaraj mai hmm, hikiman nan kun tuna da tarjamar sako marwan ka manta da tarjamar eh, salamata bin dinar mai maganganu na hikima masu tsada shi al aaraj gurgu ne hmm, al-wa'id mai yawan wa'azi na'am daga sahal ibn sa'ad as-sa'idi shine akhirus sahabati mautan bil madina shine karshen da ya rasu cikin sahabbai a madina mutane sun kasance suna sallah tare da annabi sallallahu alaihi wasallam wa aqidu uzrihim a tawon nusar eh na ji ka sa nun ne na'am kuma da da ka sa nun din ka ce uzrahum da ba ce komai ba aqiduna uzrahum yayi amma in dai ka ce aqidu aqiduna in ka ce uzrihim da kasra kai idafa dole ka shafe nun na'am wa hum aqidu uzrihim alhali suna daure da wato gyaututtukan su min as saboda kankanta ala riqabihim akan wuyayansu sai aka ce ma mata kada ku ɗago kanku hasse maza sun daidaita a zaune haske maza sun daidaita a zaune kanan nasu abinda ake nufi da annasu a nan sahabbai eh, domin su ne nasu su ne masu cika a cikin mutane kuntun khairar ummatin litakunu a alan nas wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu shuhada'a 'ala an-nasi wa yakuna ar-rasulu shahidan rasulu wa yakuna ar-rasulu 'alaykum shahida arma to annasu ana nufin sahabbai suna sallah tare da annabi sallallahu alaihi wasallam alhali suna daure to shi daurewar wato su kamo wannan gefen na izarinsu su gamo gefen dama da gefen hagu sai su daure shi daurewar wato akan kafada su saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce in kana wasi'an faltahif hifbihi wa in kana dayiqan fatta zirbihi idan tufar ta zamanto wato mai matsi to kawai ka daura ta ittiza idan kuma ya zamanto da yalwa zai iya kaiwa falta hifbihi kan lulluɓa da shi to lullubar shine ka daure shi su lulluɓar kaga amfanin a ɗaure shi zai zamanto cewar ya rufe ƙasan al'aura sannan kuma ya wato kafaɗa ta samu rabanta na tufa tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya karhanta mutum ya yi sallah da tufa laisa ala atiqihi min hushai. ba wani abu akan kafadarsa to shi yasa sai a ɗaure shi ta nan baya a ɗaure shi kun san da irin wannan daurin na gado ai eh daurin me eh durwa durwa daurin durwa ka tabbatar da wannan hausan siddiq to mun koya da gare ka daurin durwa amma dai an fahimci yadda take eh. to suna yi suna saboda ne minas sigar saboda kankanta dan karami ne a zanin jautan kuma shi kadai ake da shi shi kadai ake da shi wannan ya nuna halin da sahabbai suke a ciki na wato matsi a farkon al'amari na rashin isasshen dukiya ku duba ku tuna yadda mus'ab ibn umair lokacin da ya rasu sai taguwa yake da ita guda ɗaya idan aka in aka ɗauko a rufe kan kafafun sai su bayyana idan aka rufe kafafun sai kan ya bayyana annabi sallallahu alaihi wasallam yace a rufe kan sannan kan kafafun a sanya ciyawar ingirici a kan ta lullube shi bayan kuma yana daga cikin mani'inta na mutanen makka mahaifiyarsa mai kudi ce tana batar da dukiya mai yawa a kansa amma duk ya bar wannan saboda Allah da manzansa sallallahu alaihi wasallam yana cikin wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yace haula'i ashhadu lahum waɗannan ne musu shaida eh, hmm. haka yace waɗannan ne musu shaida ranar juma'a karshe da yi a duniya haka je musu wannan musu ibn umar to halin da sahabbai sun kasance kenan a ciki daga baya Allah ya wasa a musu shi yasa sayyidina umar yake cewa to yayin da Allah ya wasa a muku to mutum ya haɗa tufafinsa a cikin sallah ya haɗa ya sallah fi rida fi izarin warida a cikin wato gyauto da mayafi fi iza fi rida'in fi izarin ba da kuma gyauto da kuma wato abaya wato ita ce dai kamar yadda muka ga abayan nan wadda za ka ga tana da inda za a sanya ta kuma tana da hannu ita ce alƙaba fi tubbani fi sarawi lawarida da cikin dogon wando da kuma rida'i yana nan dai hadisin a cikin muntaka ta wadda shaukani ya mata sharhi a cikin Nailar autar to da Allah ya wasa'a wato sai mutum ya sallah da tufa to amma wannan Imamul bukhari yana ambaton halin da sahabbai suke a ciki saboda bukata ta rashin wadata to kaga sun yi abinda yake na ɗaure tufa ba a saki tufar ba domin inda za su saki tufar to al'aurar su za ta buɗe. tare da wannan ɗaurin da suke da ita matuƙa da suke wajen tattarewa sai aka yi saddu zari'a toshe kafan ɓarna sai aka ce ma mata kada ku ɗago kanku har sai maza sun daidaita a zaune domin saboda ƙarancin idan suka yi in suka yi sujada la'alla wani abin da yake da shi tufar ta yage ko kuma wato ta ɗage sai ka ga yayin da a yayi sujada sai bangaren sai saman cinyarsa ya bayyana wanda har zai iya yiwa ma al'aurarsa ta bayyana saboda rashi saboda larura to sai aka ce ma mata kada ku ɗago kanku har sai maza sun gama zama sun daidaita a zaune wanda ya nuna wajabcin wato idan mutum yana sallah ya kame idansa daga ganin al'aura ya kame idansa daga ganin al'aura shi yasa ma idan mutum yana sallah ya kalla al'aura to sallar ta ta ɓaci ya karra al'auran liman ah, sallar ta ta ɓaci ah, ah, to a cikin irin wannan hali a cikin irin wannan hali babu laifi idan mutum ya tattare tufarsa sai matsalar ɗaurewa don ya ambaci shaddiha wato idan ma ɗaurewa mutum ya yi domin wannan tana a wannan abdul izar ne ɗaure shi wato da ɗaura bakin tufar da tufar ita tufar kanta ita za a ɗaure to amma ashad shine a ɗauki wani ba a ɗaure tufar kamar wata igiya ko kuma kamar kai sallah ka sanya belt kai sanya kai sallah ka sanya belt idan ya zo da irin da irin sifar zunar din nan ne irin belt din nasara irin belt din fada da suke yi kun san fada suna yin wannan in sun sa doguwar riga sai kuma a ɗauko wani abu a matsa ciki a ɗaure haka hmm, al'adar masu bautar kirista to in wannan ne wannan makruhi ne ba a son sa bal waɗansu sun isa matuƙa ma sun ce haramun ne saboda koyi da ahlul kitab a cikin kuma abin da yake shine mafi girman al'amari shine a cikin ibadar sallah amma idan kamar belt ne mutum ya sa wanda zai ɗaure izarinsa zai ɗaure gyautan nasa kar gyautan ya faɗi to wannan babu laifi kun san dan tsare al'aurar tana da muhimmanci shi yasa ne ma aka ruwaito imam a ɗaya daga cikin malamai yana ga al'imam Abu Hanifa yana fifita idan mutum zai rike hannunsa wato ya sanya shi ƙarƙashin cibiyarsa ce saboda sanya shi a ƙarƙashin cibiyarsa zai rike izarinsa don kai ya since ya since ya fadi al'amari ya al'amari mutum sai ya ci shi ya fifita sanya hannu a nan wajen qablu e eh, yawa wannan belt din da mata suke daurawa ko musamman wato abin takeici wai a bayoyi yanzu a baya haka za ka gani hmm? a baya hajji na so in sai ma yata a baya a madina dukkan tun da na je na a baya sai in gani da wannan belt din kuma wannan belt din ne take sifa al'auran mace take yi ta daure cikinta yadda zai bayyana sifar cikinta kuma da gangan aka yi don a jawo hankalin maza kuma a ce wai da sunan abaya ce tunda an ce ku abaya ku musulmi abaya kuke sawa don ku yi sutura to bari mu yi muku abinda da za ku ce shi kuke ina amma ba za ku yi suturar ba wannan dina daga cikin yaƙi wato sai na tuno da wani daga cikin ƴan uwanmu wanda muka karatu da shi yana gabanmu da shekara ɗaya tare da suka yi ajin su ɗaya da malam abdulwahab a doktor sa'id burhan shine shugaban shugaban haɗuwar haɗaɗɗar kungiyar malaman afirka da muka kafa wanda nake mataimakin shugaba na West Africa shi shine shugaban gabaki dai dan juzur kamar Dr. Sa'id Burhan usulul fiqh yayi shine yake cewa lokacin da za su tafi irin abayan nan da mata ake sawa wanda suke ce mata alar ra'as abaya babba wanda take kamar ta maza kamar abayar limamai amma an dinke gabanta kuma ana dora ta tun daga sama ba ta bukatar mayafi idan aka dora ta tun daga sama za ta yi har kasa ta lullube mace da zai tafi yace sai ya je ya kwashi waɗannan abayoyin ya ce ya san nan gaba zai zo ba za a zo ba za a sami irin wannan a bayar ba kuma yanzu abin da yake faɗa haka in ka je za ka yi ta dubawa kan ci ba za ka gani ba an canza maujar an canza fashion din saboda ka tafiya ake da fashion shi yasa ya kamata wato abin nan teloli ahlus sunna su ma da kuma na ga yanzu waɗansu har a abuja har fashion ake islamic fashion wato bayyana irin tufafi na abaya wanda take masu kyau to shari'a ta shiga cikin wannan fashion din ba a ce masa sunan musulunci ba amma kuma ta haka a je a yi abin da yake shari'a ta hana mm, wannan daure wannan daurewar da ake wannan belt din da ake wanda za ga an yi masa ado a sa wani zare amma dai maksudin shine a ɗaure shi dan a fito da shef ɗin jiki to wannan baya daga cikin suturce al'auran mace kuma za mace za ta iya faɗawa cikin kafiyatun ariyat mata waɗanda suke masu sanya tufa amma tsirara domin wanda ya sanya idan mace ta sa tufa amma kuma ta bayyana sifar jikinta da aka ce ta rufe to ta sanya amma kuma ta bayyana amma ta tsiraitar da kanta saboda haka ya kamata a kula wajen sayan kaya duk mutumin da yake duba da tarbiyyar musulunci a yanzu wannan zamanin in ga tashi sayan kaya sai ya sha wahala hmm. da kayan yara masu hotuna marasa kyau duk waɗannan abubuwa ne waɗanda suke kuma duk za mu iya maganinsu telolinmu da 'yan fashion industry ɗinmu don yanzu ɗaya daga cikin abin da ake ce ma halal industry wato abubuwa na halal ɗaya daga cikin juzu'in halal industry ɗin shine fashion wajen irin tufar a yayin kaya na yayi kaya da ake yayi to bai kamata kuma abinda ya kawo kishin musulunci ne ya sa aka shigar da wannan wato yayi yana daga cikin abin da yake canza ma musulmi rayuwarsu to shi yasa mu kuma to sai mu zo da yayi irin namu na musulunci wanda yake zai zo dai da kyau din tunda ai inna Jamilu jamilun yuhibbul jamal Allah kyakkyawa ne kuma yana son kyau ba a ce kar kai ado ba ba a ce kar ai zina ba Ulman man harrama zinata Allah wa ya hana adon Allah wanda ya ba mu mutane saboda haka ayi amma a sanya ruhin shari'a a ciki a sanya sanin shari'a a ciki ahsan da wannan tambayar da kai na'am <clears throat> na'am attabu zaki na'am shine ai kwagiri yana daga shine ai kamar bells din to shi wannan aka daura shi a cikin sallah shi babu laifi shine shadd shine shaddu siya wato a daure su da wani abu wanda za a sa a kansu eh, wanda zai rike wanda zai rike wato zanin wanda zai rike tufar amma bayan an riga an sa sannan a dauko wani abu a daure shi kansa wanda to shi wannan bashi da ma'ana saboda ba bukata ce take sa ai wannan ba hmm. kamar yadda zaka ga wato misalin wannan kamar a kamar yan kwalkwali kun san ɗan kwalkwali aiko eh. in sun sanya babbar rigar sannan sai a ɗauko abin nan a ɗaure yan eh? Eh? janjami eh sai su ɗaure cikinsu da shi to wannan shi ne shi wannan shi ne aka karhanta a yi sallah tare da shi a haka dan saboda zai tattara tufafi yadda ba za su yi sujada kamar yadda gangar jiki take sujada ba na'am babu la ya kuku sha'ara babin da yake cewa kada mutum wato ya tattare gashinsa ya daure wato ya tattare gashinsa yanda zai sa wato ya daure shi ta baya ya tattare shi ya daure shi a baya na'am wannan amma ana magana ne gaba ga namiji ba ga mace ba tunda shi ne yake sallah kansa a buɗe ita kuma ce za ta lullube kanta dole ta lullube kanta a cikin sallah na'am na'am Muhammad ibn al-Fadl as-Sadusi arim amma yace haddatha Hamad ya zanta mana hadisi shine Hamad ibn Zaid ibn Dirham daga Amr ibn Dinar al-Makki daga tawus ibn kaisan sahibin ibn abbas daga abdullahi ibn abbas habrul umma ya ce an umarci annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi sujada a kan gaɓoɓi guda bakwai wala ya kuffa kada ya tattare tufarsa kada ya tattare gashinsa to wannan al-maqsud da wannan tarjamar shine abin nufi da sha'ar sha'arun ra'as gashin kai gashin kai ake nufi ba gemu ba eh, ne ba zai wato ba zai tattare shi ba munasabar wannan hadisin ga hukunce-hukuncen sujada ta jihar cewar shi gashi shi ma yana sujada tare da kai yayin da kai ya yi sujada gashi ma zai yi sujada tun da gashi yana daga cikin kai idan ka tattare shi sai zama to kanka ga baki ɗaya bai sujada ba kenan wani bangare na kan nata bai sujada ba idan zai yi sujadar idan ba a tattare shi ba ko ba a ɗaure shi ba in ba a tattare shi ba ko ba a naɗe shi ba ya zo a cikin hikimar wannan hani cewa ita wato inda aka ɗaure kai ɗin wannan wajen da aka ɗaure wato a wajen zaman shaiɗan ne kamar yadda muka ambata a darasin da ya wuce ya zo a cikin sunan abi dawud ibn hajar ce da isnadin jayyid anna aba rafi'in cewa abu rafi' ra Alhassan ibn ali yusalli ya ga Alhassan ibn ali radiyallahu anhu sayyidun as-sayyid wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yace inna bini hada sayyid wannan dan nawa ne, shugaba ne qad gharaza dhafiratahu ya daure wato abdafirasa abdafira shine wato jelar gashi kun san sukan yi sukan raba gashin su biyu sai su tattare shi a sake shi kamar yadda za a ga yan yaman suna yi eh, fulani ma sukan yi irin wannan masu gashi sai a daure sai a tattare gashin sai a sake shi ta gaba haka hmm. duk da yake kaga a wannan bai bai mai da su sun zaman bai yi zaman to kama da mata ba tunda ba abu ne wanda yake banta da mata ba to da ya sai ya tattare wannan basirar wannan daurin sai tattare shi a baya fi qafahu ya tattare shi a baya fa hallaha sai Alhassan ya daure sai shi abu rafi tunda abu rafi ɗan gidansu ne maulan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya kwanci alhali shi Hassan yana sallah قال يتي يتي متى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذاك مقعد ذلك مقعد الشيطان ناجي من الله صلى الله عليه وسلم yana cewa wannan mazaunin shaidan ne ah, mazaunin shaidan ne a riwayar tirmidhi ta wannan wannan ita ce riwayar abu dawud riwayar tirmidhi ta wannan hadisin shine annahu marra bil hasan ibn ali wa huwa yusalli ya wuce da hasan ibn ali yana sallah wa qad aqasa basiratahu fi qafahu alhali ya daure wato a kitsan gashin kansa ya daure shi a fa fahallaha sai ya kwance ta faltafata ilaihil Hassan mughdaban sai AlHassan ya waiwa sai ya kalle shi yana mai fushi yana mai ɓata rai faqala aqbil ala salati yace ci gaba da sallaka wala taghdab kuma kada kai fushi fa inni sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul dhalika kiflu ash-shaytan naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa wannan raban shaytan ne wannan rabon shaytan ne to kaga wannan illa ce wadda take ba za a fahimce ta da ma'ana ba sai dai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana to amma daga cikin kuma hikimar da aka faɗa na hannun shine cewar shi kansa gashi yana sujada tare da mai yin sujada haka aka ruweto daga Ali ibn Abi Talib da ibn Mas'ud da Abu Huraira da Abu Huraira har ma ibn Mas'ud ya ƙara da cewa laka bi kulli sha'aratin hasana kana da kyakkyawan aiki ga kowace kowane gashi da ya sujada tare da kai wato in baka tattare shi ba ko bai taba kasa ba wato hannu an namu kenan kusan namu baya taba kasa su ka nasu zai taba kasa to amma in mu ba muka yi sujada duk da yake baya da kai nasu tsawo ba shi ma ya yi sujada tun da mu tattare ba ba tattare ba to ibn mas'ud ce kowane gashi za a rubuta maka lada da wannan haka malik ya ruwaito wannan a cikin haka suhunun ya ruwaito wannan a cikin almuwatta kuma nan ma ibnu rajab ya ambace shi <clears throat> na za mu zo na riguna a wata riwaya sai wani mutum ya ce mai ibnu mas'ud inni akhafu an yatatarrab ina jin tsoron kada ya kura kada kasa ta shafe shi tunda in yayi sujada kasa za ta same shi qala tarribhu sashi ya kura khairun laka ya fi maka alheri <laughs> to kaji yake tarribhu khairun laka sashi ya kura ya fi maka alheri to amma mu ko ya muke sai ga mun tattare ba ma san farar shadda ta daba kasa ta gogi kasa ko kuma an hannun ya taba kasa sai ka ga ko dai sai an karkade hannun tukuna ko kuma an shafe shi a jikin dardumar in ita ma dardumar kenan gata gata nan ce in irin tabarman masallaci ce sai a shafe shi a jikin tabarma amma in dardumar ce wadda take ita ake nadewa a mayar cikin mota ba za a shafe a jikin ta ba duk dai irin wannan to gashi ibn mas'ud yace tarribhu mm, wato sashi ya turbayar shi ya fa alkhairi haka ya zo a cikin hadisi sayyidina Usman ya ce misalin wanda yake sallah ya ɗaure gashinsa kamar misalin wanda yake sallah ne wa huwa maktub alhali an ɗaure masa hannuwa hmm. an ɗaure masa hannuwa <laughs> hudaifa ta bin liyaman ya ga ɗansa yana sallah ya ɗaure ya gashinsa a baya hmm. sai ya yanke wannan basirar da almakashi sai yanke ta to kun gani man ra'a munkaran falyughayyirhu bi yadi wanda yake karkashin sultanin ka sai kai masa haka amma in ba haka ba ka je ka yanke wa mutum gashin kansa haka <coughs> na sai an hizba a su ma kuskure suke ne ai ba za ai ba haka ake abin nan ba biye dishi ba hmm. na'am <coughs> babu la ya kufu saubahu bisala babun kada wato ya tattare kada ya tattare tufarsa a cikin sallah na'am at-tabudaki al-minqari na'am abu awana al-waddah al-yashkuri daga amr bin dinar daga tawus daga abdullahi ibn abbas radiyallahu anhuma daga annabi sallallahu alaihi wasallam yace an umarce ni da na sujada a kan bakwai kada na tattare gashi kada na tattare tufa to wannan shi ma yana daga cikin abin da aka karhanta yinsa kuma kusan malamai sun tafi akan haka mafi yawan malamai a cikin wannan akan haka suke dalilin biyu suka ambata na rashin tattarewa dalilin farko shine kada mutum ya shagaltu da wani aiki wanda yake ba daga jinsin aikin sallah ba dalili na biyu kuma da suka ambata shine ita kanta tufar a kyale ta yi sujada to tattare tufa yaga inda daga sifan abin da suke faɗa ya haɗa alkum wato bakin tufar kamar bakin hannunka bakin hannun tufar sai ka tattare shi ka tattare shi ka tattare shi ka saɓe shi ko kuma babbar riga ka saɓe sa kamar yadda na yi da babbar riga nan ta na saɓe sa wato a haka za ka yi sallar mm, kar ka sake ta ta rufe hannunka a kar ka sake ta ta zamanto ka tattare ta ba to yin haka saɓe ta ɗin zai sa ka rinka aiki wanda yake ba daga cikin jinsin aikin sallah ba domin ka yi ta a asabe saboda haka idan ka zo kai ruku'u za ta faɗo saboda haka kafin ka tafi sosai da kai ka sake saɓe ta to ran ɗaga hannunka da za ka yi ka saɓe ta ɗaga hannu ne na kai kabbara to ɗaga hannu ai kabbara amsan aikin sallah ne to ka ɗaga hannu don ka taɓa riga fa aikin me ba aikin sallah ba ne saboda haka kaga ka yi ƙari a cikin aikin sallah tunda shi kansa daga hannu wanda ake yi bayan dago daga kabbara aikin sallah ne kuma ana rubuta maka lada dan kai koyi da annabi sallallahu alaihi wasallam amma ka daga hannunka kai wani aiki wanda ke ba daga cikin jinsin aikin sallah ba to ka ƙara wani ba a cikin sallah to <clears throat> kuma sannan na biyu ka hana ita kanta tufar ta yi sujada tunda idan ka tattare bakin kaga in kai sujada ai tana baya ba za ta yi sujada ba amma an baka tattare ba fa ita ma za ta faɗi a ƙasa kamar yadda kai ka faɗi a ƙasa mm. kamar yadda kai ka faɗi a ƙasa za ka faɗi a ƙasa kuma kamar yadda aka ce karka tattara gashinka ka kyale shi ya zube a ƙasa to haka ake so rigar ta zube a ƙasa to wannan ne ya sanya mai ibn mai al ibn al-hajj yana faɗan irin karhancin yin tufa mai yalwa eh, mai yin tufa mai yalwa yace daga ciki wato akwai ta'addanci shi kuma yace akwai ta'addanci yace ta'addancin shine an iyakance maka wajen da zaka don masallaci ba gidanka bane ba naka bane an baka dama a dan wannan wajen da zaka zauna kai sallah idan ka sanya tufa ka zo ka mamaye wuri mm, da tufar ka fice haddin da aka halatta maka wannan wajen da ka sanya tufar ka yi ta'addanci don ba baka izinin nan wajen tun da ba gidanka bane <laughs> ibn al Sau saboda yi yace tana daga cikin bida'a. wancan makon na ambata wani hukunci yau da na duba kitabun gas a cikin malikiya na ga nayi kuskure a ciki cewa idan mutum ya saki riga a cikin sallah sai wani ya zaune masa to wanda ya zauna eh, sai sai ta yage to wanda ya zauna to wanda ya zauna din akai sai ya biya shi ko haka nace to kuskure ne kuskure ne ba zai biya shi ba saboda zaman da aka ce ya yi shi wanda ya zauna masa a kai zama ne da ya a wajen da ya halatta ya zauna saboda masallaci ba nasa ba ne. abinda suka ce sai an biya in kana tafiya da takalmi da faɗi sai wani ya danne maka takalminka sai ya tsinke to sai ya biya ka tun da nan wajibinsa ya kalli inda yake tafiya hmm. kai kuma ba abinda zai sanya ka ka ce sai ka kalli bayanka kafin ka yi tafiya dan kaka ga wani yana bayan ka zai taka maka takalmi saboda haka a nan in ya taka maka takalmi ya tsinke ya yi ta'addanci amma a masallaci kai an baka dama ka kai sujada a nan wajen sai kai ta'addanci ka ƙetare har ka sanya tufarka tafi inda za ka tsaya har wani ya zauna a kai yayin da za a ɗago daga sujada ya tsaga maka to nan hadar ne mm, nan wajen hadar ne ba za a yi maka lamuni ba haka na faɗa wancan makon koko aka fi na faɗa eh aka fi cewa ne sai ya biya cewa ne sai ya biya a'a ba zai biya ba tun da wannan zaman da ya yi ba ta'addanci ya yi ba bai yi ta'addanci ba don halal ne a gare shi zauna bal shi mai rigar shi ne ya ta'addanci ya bar rigarsa ta wuce inda aka killace masa da inda aka killace wa mutum a cikin sallah shine gwargwadon inda gaɓoɓin nan nasa guda bakwai umirtu an da ala sab'ati a'ba wannan inda gabobi guda bakwai za su zauna nan ne ya isa amma inda kuma za a samu za a samu mariga wajen kai falafala to nan wajen kuma ya wuce iyakar da aka yi masa saboda ka idan wani yayi dalilin wannan buɗe rigar wani ya danne rigar wajen dagowa shi ya riga shi to shi kenan wannan ya tafi hadar babu komai akan wanda ya haka na ko haƙuri ba zai bashi ba Ah, to don me zai ba shi hakuri bayan ya yi ta'addanci ya shigo wajensa sai dai in zai ba shi ta fuskar makarimul akhlaq cewa Allah ya kiyaye gaba amma ai ba laifi ya masa ba eh, sai dai yake Allah ya kiyaye gaba na'am babu tasbihi wa du'a fi sujud babu tasbihi da addu'a a cikin sujada nan a can in kun mun yi babu du'a ifin ruku'i ko babin addu'a a cikin ruku'u a can bai faɗi a tasbih ba mm, bai faɗi a tasbih ba saboda al'asul a cikin ruku'u tasbihi ne abinda ya sa ya ambaci addu'a ifin ruku domin ya yi raddi ga waɗanda suka karhanta yin addu'a a cikin ruku shi ya sa ya kawo wancan shi ya sa ya yi iktisari a addu'a bai ce at-tasbih ba amma nan wajen sujada sai yace ce at tasbih wa dua yin tasbihi da addu'a a cikin sujada ah, domin a nan maksudi wato bil asala ya nuna shi wajen sujud mahallin tasbihi ne da mahallin yin sujada na'am musaddad ibn musarhad yahya shine ibn sa'id al-qattan daga sufyan shine ibn sa'id al-thawri mansur ibn al-mu'tamir daga muslim ibn subayt daga masruq ibn al-ajda abu aisha shi kansa an masa lakabi da abu aisha almaji babban almajirin aisha radiyallahu anha na'am daga aisha radiyallahu anha Allah ya dada ita cewa ta ce manzan annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana yawaita faɗi a cikin ruku'unsa da sujadarsa subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli sarki ya tabbata a gare ka ya ubangijinmu tare da yabo sarki ya tabbata gare ka ya Allah ya ubangijinmu subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika wato sarki ya tabbata gare ka ya Allah ya ubangijinmu tare da yabo a gare ka ya Allah ka gafarta mu yana yin wato yana aiki da alkur'ani shine ma'anan ya ta'awwalul qur'an wato yana aiki da umarnin da aka yi masa a cikin alkur'ani kamar yadda ya gabata shine da aka saukar da idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba to aiki da shi ai fa'alu ma umira bihi fihi yana aikata abinda aka yi umarni da shi a cikinsa shi ne fasabbih bihamdi rabbika wannan ya nuna fasabbih bihamdi rabbik ana nufin shine ne tasbihin da ake nufi ba tasbihi na kawai a tasbihi wato tasbihi tare da tahmid din shi kansa an kira shi tasbihi eh, yana yin at-tasbih ma'anar tasbih din shine alhamd tare da at-tasbih sannan kuma wadu'a to kun ga wannan ya kunshi tasbihin kuma ya kunshi addu'a da yace Allahumma firli to kuma wannan shine wannan ya nuna cewar kamar yanda aka ce a cikin ruku'u ya halatta a yi addu'a to haka a cikin sujada ya halatta a yi tasbihi saboda hadisin da ya gabata da annab sallallahu alaihi wasallam hadisin ibn abbas ya ce amma sujud amma ruku azimu fihi rabb wa amma sujud fajtahidu fihi min addu'a fa qaminun an na lakum ruku'u ku girmama Allah a ciki sujada kuwa ku yi ƙoƙari wajen addu'a domin za a amsa ya cancanta a muku ijaba ku sami ijaba to kun ga a ruku'u sai aka ce tasbihi ko a sujada kuma sai aka ce addu'a to amma wannan bai nuna cewar a ruku'u tasbihi kawai za a yi ba ba za a yi addu'a ba kamar yadda kuma bai nuna a sujada addu'a kawai za a yi ba za a yi tasbihi ba bal dubbin za a hada musamman a cikin as-sujud a cikin ar-ruku tasbihin shine shine yafi muhimmanci shi ne za a tsawaita za a yawaita saɓanin addu'a idan har mutum zai addu'a a ruku a cikin ruku'u kamar yadda ya gabata to ta taƙaita a kan wadda ta zo a cikin wannan hadisi na aisha subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma firli ya taƙaita a wannan amma sujud kuwa mutum ya kowa inda iri yake so na addu'o'i an ce fajita hidu ku yi ƙoƙari tare da cewar akwai salo-salo na addu'o'i da suka zo daga annab sallallahu alaihi wasallam da aka ruwaito yana yi a cikin sujada daga ciki akwai wanda aisha radiyallahu anha ta ruwaito cewa yana cewa allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha Allah ka ba rai raina tsoron Allahnsa kuma ka tsarkake shi kai ne fiyayyen wanda ka tsarkake shi kuma kai ne majibincinsa kai ne mai taimakonsa wannan addu'ar neman taƙawa neman tsoron Allah a ati fi taqwaha ka ba ma raina taƙawarsa hmm, ka ba ma raina taƙawarsa wato a cikin sujada sannan yana daga cikin addu'ar kuma da yake Allahumma kirli bi kullahu diqqahu wa jullahu awwalahu wa akhirahu sirrahu wa alaniyata Allah gafarta zunubaina dukkaninsu kaɗan ɗinsu da kuma mai girma na farko da na ƙarshe na ɓoye da nasarari dukkaninsa amin eh, sannan daga ciki a daga ciki a wanda shi ma a aisha radiyallahu anha ta ruwaito wato lokacin da ta neme shi ta rasa sai ta ɗauka ko ya tafi ɗakin wani daga cikin matan ne irin abu ne na ɗabi'ar mata duk tsarkinsu ka gane matan annabi sallallahu alaihi wasallam ne wannan bai hana su kishi ba kuma bai hana wannan ya karsa a zuciyarsu ba tunda ba ma asumai bane sai ta tana sai ta farka a firgici sai ta so malalibe sai ta ji hannunta ya fada akan sawayensa sun kafe ya kafe su yayi sujada yana cewa Allahumma inni a'udhu bi ribaka min sakhatik wa bi mu'afatika min uqubatik wa bika minka la uhsi sana'an alayka anta kama athnayta ala nafsi Allah ina neman tsari da yardarka daga fushinka da afuwarka daga ukubarka da kai daga kare ka ba na iya kiyaye yabo a gare ka kai dai kamar da kai yabo ne ga kanka sai ta ce an tafi wadi wani hannu fi wadin aka kai kana wani waje muna wani waje can to kana can gaban Allah mu kuma muna can mun dauka kana sha'anin duniya ne to mu tunanin duniya muke <laughs> eh. kaga kamalar hankalinta kamalar hankalinta ta dawo eh, Allah yana son mai al-munib mai yawan komawa gari radiyallahu anha na'am za ka iya yi da hausa in baka iya larabci ba amma dai ka yi musamman wanda ka zo daga annabi sallallahu alaihi wasallam shine yafi komai tsarki saboda su lafuzzan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mubaraka masu albarka ne Allah yana son su yana son abinda annabinsa ya faɗa yana son abin da annabinsa ya faɗa sallallahu alaihi wasallam saboda ka kai ma dan Allah ya so abin da ka faɗa kai amfani da wannan nasa kai amfani da wannan nasa ka haddace nasa sannan in ya so in kana da naka bukatun to sai ka kyale su ya zuwa ga kafin sallama amma ba laifi ko da bukatunka ne ka sa su a sujadar ma in ka iya da larabci ya fi in baka iya da larabci ba sai ka yi da yarenka tunda Allah yana jin kowane yare kuma ita addu'a ba Alƙur'ani ba ce balantana a ce dole sai da arabiya za ka yi hmm. na'am na'am to menene wannan tambayar wasu mutane wato ya kasa kunne ya ji su idan suka yi sujada addu'a kawai suke yi ba sa ma tasbihin saboda an ce fajtahidu fi du'a ku yi kokari wajen addu'a to kamar yadda muka ce gashi dai hadawa ake hadawa ake shi tasbihi ba wajibi bane saboda idan mutum yayi sujada ya samu ibni inan ya nutsu a cikin sujada gwargwadon yanda kowane kashi zai koma bigiransa to ya sujada ko da bai yi addu'a ba ko da bai yi tasbihi ba kamar yadda ya gabata abin da yake mafi rinjaye akan maganganun malamai shine tasbihi a ruku'u da sujada mustahabbi ne mustahabbi ne waɗanda suka ce wajibi ne su ne ahlul bahir da riwaya daga imam ahmad su suka ce wannan tasbihin wajibi ne kuma idan mutum ya bashi amdan ba shi da sallah idan mutum ya bashi bisa rafkanwa shine suka ce zai sujudu sahwi hmm. amma aksarul ulama akan cewa mustahabbi ne saboda haka abin da ya kamata ɗin ka yi tasbihin sannan ka biyar da shi ga addu'a la'alla watakila wato yana ganin in ya ce zai yi tasbihin abubuwan bukatun da ya riga suka ya zano a cikin zuciyarsa zai gaya ma Allah liman ba zai kyale shi ba don shi liman baya tsawaitawa saboda haka sai ya kyale tasbihin ya yi addu'arsa hmm. to al'aula ko sau ɗaya ne ka yi tasbihin ka ce su na rabbiyal a'ala sannan ka faɗi bukatun نعم هنا ibn hajar ya ce waja umarni ya zo da yawaita addu'a a cikin sujada haka zalika yake a wajen muslim a cikin da abu dawud da nasa'i hadisin abi huraira aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbih wa huwa sajid fa asbiru fihi min ad-du'a mafi kusancin da bawa yake kasancewa daga ubangijinsa alhali yana cikin sujada Na haka ku yawaita addu'a Na haka ku yawaita addu'a to kaga wannan yawaita addu'a mutlak ne sawa'un sujadar sallar farilla ko sujadar sallar nafila ko ma sujadar tilawa idan mutum yayi sujudar tilawa ma abinda ma ake ma ai addu'a din ci. babu ma babu ma tasbihi sajada wajhi lillazi khalaqahu وشق سمعه وبصره بحوله وقوته اللهم اكتب لي بها أجرا وضع عني بها وزرا وجعلها لي عندك ذخرا وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود hadisai biyu da suka zo sai ka hada su ga baki da sai ka sa su a cikin tilawa kuma ya zo kuma umarni da ake kan a yawaita addu'a da sujada ya hada zaburarwa akan wato a yawaita neman dukkan bukata kamar yadda ya zo a cikin hadisin anas liyas'al ahadukum rabbahu hajatahu kullaha hatta shif'a na'alihi ɗayan ku ya roƙi ubangijinsa bukatunsa dukkaninsa hatta maɗaurin takalminsa igiyar takalmi da ta tsinke Allah ka bani igiyar takalmina ka bani igiyar da zan ɗaure takalmina to ballantana karfin jari saboda ka hajjata kullaha kar a ce wai sai ba a san tambayar bukatar lahira to wanda kaga annabi sallallahu alaihi wasallam ne ya faɗa to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ai ba zai umarni bi ma la ba abinda ba za a iya ba tunda an san cewa akwai yan al'ummar wanda ba larabawa ba to yanzu mutum zai roƙi Allah madaurin takalminsa watakila in ma yana da dan larabcin nahawul wazih yaushe zai iya tuna menene ma'anar maɗorin takalmi ko abin da yake nema ya biya kuɗin haya na gidansa watakila shi kuma bai san yaya ake tambayar ya ma'anar kuɗin haya yake ba a larabci to kaga sai a haramta masa wannan kuma bayan bukata ce da annabi sallallahu alaihi wasallam yace ko ya nemi bukatarsa annabi sallallahu alaihi wasallam ba zai umarni bi ma la ba ko kuma ya umarni da abin da yake banci waɗansu yan al'umma wanda suke sune yan lele sune kadai wato mulkaku da mai wanda suka iya larabci sune kadai za su iya samun wannan kowa sai dai ya zo ya samu wanda ya iya larabci ya raɗa masa to kai ka iya larabci in za a yi sallah ka roƙa min Allah kaza ka san wannan ba musulunci bane na'am a sannan wa yashmal takrar li su'al al wahid yace wannan kuma ya hada hadda maimaita addu'a guda daya addu'a guda daya ka maimaita ta guda daya ce amma ka faɗe ta har sau uku don haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake in yayi addu'a yana maimaitawa har sau uku wal istijaba tashmalu istijabata da'i bi iso su'lihi amsa addu'ar ta hana a amsa ma mai addu'a addu'arsa da bashi abin da ya tambaya wastijabatul wastijabatul wannan kalmar bata bayyana ba bisa azimi wastijabatul mutni na'am wasu jabatul mutni bi ta'azimi sawabihi da kuma amsa ma mai yi ma Allah yabo da a da a girmama ladansa <clears throat> na'am an ce lokacin mu yayi ko to amin سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك آمين سموا على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد wani daga cikin yan uwa ce assalamu alaikum malam dan Allah tambaya ta ta ce menene hukuncin bayyanar da karatun sallah na mace wadda take a cikin gidanta shin wajibi ne sai ta bayyana karatu ko kuma za ta iya boyewa gaba daya tunda a cikin gidanta take al'asul annabi sallallahu alaihi wasallam ka'ida da ya bayar shine sallu kama ra'aytumuni usalli ku sallah kamar yanda kuka ga ina sallah kuma ibnu abbas yace muna yace mun yi sallah tare da annabi sallallahu alaihi wasallam abinda muka ji shi ya bayyana mu bayyana muku abinda muka ji shi ya asirta mu asirta mu mun karanta a cikin bukhari saboda haka wannan shine asali mace in tana sallah inda aka ce ta bayyana karatu ta bayyana karatu inda aka ce ta asirta karatu ta asirta karatu musamman to amma sai dai in tana waje wanda yake akwai waɗanda ba muharramai ba gare ta maza waɗanda suke ba muharramai ba wanda in ta bayyana karatun in suka ji a muryarta za ta iya zamantowa fitina a gare su to a nan wajen sai aka kaddamar da sai aka yi saddu zari'a toshe kafan barna abinda yake halal ne amma zai iya kaiwa ga barna sai aka ce a bashi mm, mustahabbi ne amma zai iya kaiwa ga barna sai aka ce a bashi saboda gudun barna saboda ka'idar shari'a shine dar'ul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih kawar da barna ita ake kaddamarwa akan kawo gyara to sai aka ce a nan mace sai ta asirta ko inda ake bayyanawa ne amma in ba inda ake jin tsoron wannan ba ne to sai ta koma asali ta koma asali ta koyi da annabi sallallahu alaihi wasallam inda aka ce yana sallah saboda haka in asuba da magariba da isha take a in biyu biyu din nan sai ta bayyana karatu haka kuma ta yi ikama ta yi ikama ta jiyar da kanta ba ta yi a zuci ba ba ta yi a asirce ba ta bayyana don kuma amma shi kansa bayyanawar jama'a ya kamata mu gane me ma'anar bayyanawa a cikin sallah bayyanawa a cikin sallah tana da akallansa shine ka jiyar da kanka idan ka jiyar da kanka yadda na kusa da kai ma ba zai ji ba ka bayyana karatu in dai kai ka jiyar da kanka saboda haka bayyanawa ba a ce sai ta ɗaukaka muryarta sosai kamar yadda namiji zai ɗaukaka murya ko kamar inda liman zai ɗaukaka muryarsa a ji ba a ta bayyana yadda za ta jiyar da kanta asirtawa kuwa shine a motsin harshe da leɓe hmm? motsin harshe da leɓe ko da harafi ɗaya bai fito ba shine ma'anar asirtawa ba za ka ce komai ba mutum ba zai ce komai ba kawai harshensa da leɓensa zai rinka motsi wannan shine adnahu shine abinda ake nufi da asirtawa mafi daukakar sa shine karatun ya fito yanda shi zai ji hmm? shine mafi daukakar sa kun ga mafi daukakar asirtawa shine mafi karancin bayyanawa hmm? saboda in ta bayyana yanda yake ita kadai kanta za ta ji wannan ta zo da sunna kamar yanda ta kuma yi aiki da sallu kamar ra'aytumuni usalli hmm. sannan na'am karatun musabaka wai yana tambayar tun da an ce murya al'aura ce ina za a sa karatun musabaka to waɗansu malamai abinda suke cewa shine sautin mace ba al'aura ba ce abinda yake al'aura shine karya murya tunda Allah ta'ala cewa ya falata ba'ana bilkawar wannan shine bayanin shekul al fala ba na qawl kada ku karya muryarku fa yatma alladhi fi qalbihi sai wanda ke da cuta a cikin zuciyarsa ya zama to yana faɗi amma shi ma duk da haka mace ko bata karya muryarta da sha'awa ba a cikin karatun alkur'ani yadda za ta bayyana namiji wannan zai iya ta masa zai iya motsar da sha'awarsa saboda haka wannan dai ishihadin masu musabaka ne Ah. Allahu a'lam in kana in daidai ne to Allah ya karba in kuma kuskure ne Allah ya yafe musu hmm. amma dai a wani lokaci ana aunawa ne tsakanin almafasid wal masalih saboda mun ga irin masalih maslaha da karatun musabaka ya kawo dalilin karatun musabaka din nan an gyara alkur'ani an gyara karatun alkur'ani ya kasan ba abinda ake cikin shekaru talatin dinnan da aka soma musabaka da ya gaggauta canje yadda ake karatu a cikin al'umma irin musabaka dalilin karatun musabaka ya sanya mu ana yin sauka alkur'ani a tarawi da tahajjud wanda da ba a yi da tarawi dinmu daga alamtar kaifa zuwa nan kaje tarawi dinmu duk da muna yara haka muka taso muka ga ana sallar tarawih hmm. daga alamsar kai fa zuwa na sai an gama amma yanzu masallatai nawa ne suke sauka daya sauka biyu sauka uku a cikin kuma duk saboda yan karatu da ake da tajwidi wanda musabaka yake ta kawo wannan to kuma wannan abu ne wanda yake gashi ya kasance a cikin maza to su ma mata shaqa'iqur rijal hmm. shaqiqan maza ne a haramta musu wannan alkhairin wanda yake to ta wannan ana ganin wannan akwai maslaha a ciki to akwai kuma wannan mafsada ta cewa in suka bayyana karatu akwai fashe ɗan yana nan wanda shi dama mace yake jira in ta fito yana zuwa ya suranta ta yadda za a tuni da ita haka kuma in ta bayyana sauti shi ma zai iya zuwa ya suranta sautin yadda za a tuni da shi amma karatun alkur'ani ma inda tsoron Allah in ma shi ɗan ya sauwala maka cewa wannan sauti da daɗi yake kana jin abin da Allah ya faɗa yaushe zaka tsaya kai wannan ai jinin karatun sai ya sanya ka kamanta da wannan to wannan duk yana daga cikin itibarat da za a duba wanda zai sa kamar su malamai da suka ce mata ma za su iya shiga cikin musabaka su bayyana kuma karatunsu duk irin wa'annan suka duba sai a ga sai su ga maslahar Kafirin jaye ga mafsada din wallahu ta'ala a'ala mm. la taqrabu to ka gani to duk wannan inda ba dan musabaka ba duk ba a gyara mm. na tambaya ta biyu assalamu alaikum Allah ya karawa wa Allah ya lafiya Allah ya tashi kafaɗin hajiya ni matafiyi ne ina zuwa kudu sai na sati a can wancan satin ka magana akan kan mutum ya guji inda ake saɓawa Allah malam muna kwana daki ɗaya da mazinata a gabanmu suke yi to malam ina azabar idan in azabar Allah ta zo ya kenan ni Allah ya sani bana yin zina in nayi tafiya Allah ya taimaki malam a gaskiya sai ka kokari ka guje wa'annan ka kokari ka guje su matukar iyawarka saboda kamar yadda ka faɗa azabar Allah za ta iya ta zo ta sauka a wajen yayin da ake irin wannan sabo azabar Allah za ta iya zuwa ta game da kuma ma in ma ba wannan ba kuna kwana tare da shaidanu kuna kwara tare da shaidanu kai ba ka jin tsoron shaidancin nasu wata ran zai ja ka ya zuwa ga wannan mummunan zunubi ya zuwa ga wannan kabira daga cikin kaba'irul tuno? ai ka guji wannan ka guji wannan ko da za ka kwana a tasha ne ai gara bisa ka kwana a cikin irin wannan gara bisa kwana a cikin irin wannan akwai irin kisoshi da ake faɗa waɗanda suke da yawancin su ba inganta suka ba ba sai mun amma dai wannan ya wadata ya isa ya zamanto mana wa'azi kan mu kaurace mu wannan sannan wani ya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Allah ya kara wa lafiya da ikhlasi Allah ya kara wa hajjiya lafiya amin malin liman ne yake sallar la'asar sai ya manta bai zauna zaman tahiya ba na farko sai ya miƙe sai aka yi masa ishara sai ya zauna sannan ya cika sallah sannan ya sujada qabli malam hukuncin yayi ko akwai gyara akwai gyara gyaran waje biyu ne yayin da aka yi masa ishara bai zauna a zaman tahiya ta farko ba bayan ya riga ya miƙe da aka masa ishara to ba zai dawo ba miƙewa zai sai ya ci gaba da sallarsa idan ya gama sai ya sujada qabli wannan shine nassin irin wannan da ya faru haka annabi sallallahu alaihi wasallam yayi kamar yadda yazo a cikin hadisin Abdullahi ibn Buhaina mun karanta shi Abdullahi ibn ya hadisin Abdullahi ibn Buhaina za mu mun karanta shi ma za mu sake karanta shi a cikin kitabu sujudu sahwa bigire na biyu da ya kuskure shine da ya dawo ya zauna da ya dawo ya zauna kaga ƙari ne abin da ya wajaba yin shine sujada ba'di wannan shine mazhabar Malik mazhabar Malik in kai ragi kai kabli in kai ƙari kai ba'adi kuma wannan shine ya dace da hadisan da suka zo na su sujudu sahu daban-daban to kaga a nan wajen ya saba maimakon yi kabli a maimakon yayi ba'ali sai ya yi kabli to amma kabli yana ɗaukewa a maimakon ba'ali da haka wannan babu komai sallar ta yi haka shi ma kansa kabli in ka manta ba kai ba sai kai ba'ali a bayansa suna zama amma wannan bisa mantuwa ne shi ma wannan bisa mantuwa in yayi bisa kuskure to wannan zai zama to a haka amma in ko ba in da gangan ne ya ganganta haka to wannan a a cikin irin wannan hali dole ya sake sallah sai dai in ya tafiya ce ne ba mazhabar malik zai bi ba zai bi a mazhabar al abu hanifa da yake cewa jira ga baki daya ko da ke shi imam abu hanifa cewa ke jira ga baki daya ba a ce in a shafi kuma yake cewa jira gaba ki ɗaya kabili ke imam malik da imam ahmad su ne suke bambancewa mm, sai dai bambancin ahmad da malik shine shi malik ya ce duk ƙari ba'adi duk ragi kabili shi kuma imam ahmad sai ce duk irin jinsin kuskuren da kai a cikin sallah wanda hadisi ya zo to in kabili ne a hadisi to kabili za in ba'adi ne a hadisi ba'adi za ka in kuma jinsin ƙarin da ka jinsin rafkanuwar da ka yi ba irin wanda ya zo ka masa a cikin hadisi ba ne to in ragi ne ka yi ƙabli in ƙari ne ka yi ba'adi kun ga ɗan bambancinsa da malik kaɗan ne amin sannan wannan ya ce assalamu alaikum malam Allah ya saka malam da alheri da tsawon rai mai amfani ya biya bukata malam mahaifinmu ya rasu Allah ya masa rahama mun yi ta kokarin biya masa bashi da kuma haƙƙin mutane wanda <clears throat> wanda ka iya zama a kansa tsoron kar mu bar shi da haƙƙi a kansa ya saka harta ground rate na duk abin da ya bari na fili ah, sai da muka biya gwamnati na abin da bai biya ba to amma akwai fili da ya bari wanda wasu sun cinye shi har ta kai sun yi gini a cikinsa mumun haƙura da shi tambaya ta a nan shi ne wannan ground rate na wannan filin shi ma za mu biya masa a matsayin bashi a kansa duk da cewa bai mori wannan fili ba sannan mu ba karɓa za mu ba Allah ya saka malam da alheri a ku kyale su je su biya ground rate a zalimai je su biya ground rate su su je su biya ground rate tun da shi aslan shi ground rate din shi a aslan shi ground rate din gwamnati ta sa akan wanda yake amfani da filin to shi bai yi amfani ma da filin ba wani ya zo ya yi ta'addanci a kansa saboda haka ta'addancin da ya yana kan shi wanda ya amma shi tun da bai yi amfani ba ai ba za a ce don an bayar da shi da sunansa kuma dole sai ya je ya biya ba ni a fahimta ta wannan ba dole ne ku biya masa ba su kyale su wanda suke ta'addanci akan filin sau ɓace su su je su biya walli raha man tawalla raha haka sayyidina hasan ya ce ma sayyidina ali ya ce ka jibinta ma wato ka jibinta sanyin wato ka jibunta zafin kunan ga wanda ya jibinci sanyin da jin daɗi kunan eh, shine biyan ground rate to ka jibinta shi ga wanda ya jibinci sanyin sanyin shine suka yi suka dauki filin suka yi amfani da shi suka yi gini a cikinsa. sa Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahima wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Amin muna roƙon Allah ya Allah muna roƙon ka marasa lafiya mu Allah ka ba su lafiya mahaifiyar mu Allah ka ba ta lafiya akwai liman barista Abdullahi Abdullahi Jalli ba shi da lafiya yana kwance Allah ka ba shi lafiya akwai alaran malam Sagiru Gongozo da muke karatu da shi mahaifinsa ba lafiya yana asibiti Allah ka ba shi lafiya akwai a ah, ah, ɗaya daga cikin yan uwanmu da muke karatu Alhaji Malam ah, Alhaji Hamza mahaifinsa yana ciwon ido na ro ina fama da ciwon ido muna roƙon Allah ya bashi lafiya Allah ya inganta masa ganin sa akwai mahaifin ummul khair mai sharan masallaci yayi hatsari ya karya kafafuwansa guda biyu ana ma neman kuɗin ciko wanda yake za a yi masa tiyata muna roƙon Allah madaukakin sarki ya bashi lafiya akwai matar Umar dan immigration tana asibiti za ta haihu muna roƙon Allah ya sauke ta lafiya Allah ya sa abin da za ta haifa ya zama to mai albarka ne akwai yan uwa wanda suka bata muna ta addu'a Allah madaukakin sarki ya bayyana su Allah ya dawo da su daga hannun wanda suka kwace su Allah ya sanya musu mafita Allah ya kasance tare da su akwai dan uwan mu Buhari shi ma buhari wanda yake hidimta ma wannan karatu duk da yake na abuja a yanzu na roƙon allah ya bashi lafiya shi ma ya kwanta yana fama da jiki allah ka bashi lafiya akwai ahmad ma dan waje na shi ma yana fama da jiki allah ya bashi lafiya na roƙon allah ka inganta mana lafiya allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya allah ka yaye mana wannan masifa ta ɗaukan ta masu ɗaukar masu garkuwa da mutane wanda suka ɗauki wato makamai a kan al'umma muna roƙon Allah kai mana maganin sharri Allah ka yi mana wannan masifa. Allah ka yi mana wannan masifa. Allah ka ba mu lafiya da kwanciyar hankali Allah wannan kokari da ake yi a tayar da zaune tsaye a cikin arewacin Najeriya da kasashen musulmi Allah ka kare mu Allah ka watsa aniyar waɗanda suke wannan shiri Allah ka watsa aniyar su Allah ka tabbatar da haɗin kai da kwanciyar da zaman lafiya da kwanciyar hankali tsakanin musulmin ƙasar nan Allah kwantar da hankali a tsakanin musulmin ƙasar وتوفنا يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين